الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلمون إن كنتم مؤمنين إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرش مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsiri na wata Ramadan shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin miladiya muna Ali a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta dari da arba'in da biyu yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta ɗari da arba'in da uku inda ubangiji ta ala ke cewa wa da farkon tun tamannun al-mauta ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ubangiji ta ala ya ce wa laqad kuntum nauna mauta hakika kun kasance tamannawna mauta kuna burin mutuwa min qabli an tarqahu kafin ku wasu da shi faqad ra'aytumuhu hakika kun ga mutuwa ne wa antum tanzurun al'adun kuna kallon wato wannan kafin a ayyakin uhudu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi burin yakin. musamman waɗanda ba su je yakin badar ba suka ce an yi babban yaƙi farkon babban yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amma ba su samu sun je ba saboda haka suna burin a samu wani yaƙi irin wannan yaƙin su ne domin su yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su samu shahada kamar yadda wanda suka je yaƙin badar suka samu shahada to shine anan da aka samu matsala a wannan yaƙin na Uhud din aka jiwa musulmi rauni kuma da yawa suka yi shahada shi shine ubangiji subhanahu wataala yake tina musu irin burin da suka yi a da kafin wannan yaƙi na hudu yace hakika kun kasance kuna burin mutuwa kafin ku haɗu da mutuwa ne to yanzu kan kun ga mutuwan alhalin kuna masu kallon kun haɗu da mutuwan alhalin kuna masu kallon wato kuna kun ga mutuwan kirikiri abinda ake nufi da ganin mutuwa kirikiri shine ganin walƙiya na takobi wato ga takobi nan yana kyalli a saman ana neman a tare ka da takobi kana ganin kyallinsa da kuma kaifin wato ainihin takobi ne kana hangonsa da kaifinsa ga shi nan za a tare ka da shi kaga wannan mutuwa kirikiri da kuma sarkafewa na mashi wato mashi wannan mashin ya tafo nan wannan ya biyo nan duk a kanka sadaka idan ka hango kibiyoyi da mashi da takobi sun yi kanka ai wannan kaga mutuwa kenan to shine ubangiji ta ala ce da na burin mutuwa amma kuma ga shi nan yanzu kun ga mutuwa din iri-iri da idon ku a lokacin da kuke sahu na yaki wannan shi abin da kuke buri ba da bai kamata ku yi raki ba ko ku daga hankalin ku ko ku yi rauni da sababin wannan ba don abu ne ma ne ya sa wato shi yaki ba a ba a son kai burinsa domin abu ne na tashin hankali to sabon manzo Allah sun yi burin sa sai Allah ya jarrabe su a yakin su to amma kai kada kai burin Allah ya kawo maka yaki sai dai idan yakin ya zo abin da ake bukata shine ka tabbata don galibi wanda yake cewa abu kazan ya faru mana abu kazan ya faru mana to kuma idan abun ya faru sai kaga galibi bai zai kai labari ba amma akan samu waɗanda suna burin abun kuma idan ya zo dai kaga sun jajirce sun tsayin kuma amma su ne kada a cikin al'umma hadisi ya tabbata a cikin sayan bukari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la tatamannu liqa al-aduwi fa idza laqitumuhum fasbiru wa alamu anna al-jannata tahta ni suyuf kada ku yi burin haduwa da abokanin gaba amma idan kun haɗu da su ku yi haƙuri ku yi haƙuri wato karkai ta burin yaƙi ya zo yaƙi ya zo a'a yaƙi ba abun buri ba ne amma in ka in yaƙin ya zo kuma to ku yi haƙuri kada ku yi rauni kada ku ja da ba kada ku yi raki ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku sani aljanna tana karkashin inuwan ba tana karkashin inuwan ba wato yaki hanya ce ta tafiya aljanna kaga takobi yana maka inuwa kenan takobi yana kanka kenan ana neman a tsare kanka to ba a burin fatuwa da abokanin gaba amma idan an haɗu da su din sai a yi haƙuri a darji wato a jure domin a samu nasarar da ake buƙata a cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala ala ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila Allah ta'ala ya ce daga cikin mu'minai akwai waɗanda suka gaskanta alkawarin da suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala suka ce idan an samu wani yaƙi irin na bada. da mu tsaya mu yaƙi ko mu mutu mu yi shahada ko kuma muyi dasa. to akwai da suka gaskanta wannan alkawarin sun tsaya sun yaƙi kuma famin humman fa bana daga cikinsu akwai wanda ya cika bakancinsa ya yi shahada wato ya mutu a wurin yaƙin ya samu shahada wa min ya yantazir daga cikinsu kuma akwai masu dan jira lokaci bai yi ba an gama yaƙin uhudu ba shahada ba amma suna jiran shahadan a nan gaba Allah ta'ala ya ce ba su canja ba canjawa wato ba su canja alƙawarin da suka yi ba daga cikin wanda suka yi shahada a yakin uhudu akwai hamza bin abdulmutalib bin abi akwai bakwan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam gwarzo ne jarumi ne daga cikin jarumai na mayaka a zamanin manzala ta ya yi shahada a wannan wajen wanda washi bin harbi ya kashe shi saboda jubairu bin mud'im ya ce masa in ya kashe shi zai zama da a lokacin mai musulunta bai kashe sai dina hanka wannan kaga shi kan abana bahu wato ya biya wato ainihin ya cika ainihin wato alƙawarinsa da bakancinsa kuma ya samu shahada sannan akwai mus'ab bin umair shi ma ya shahada a wannan wato ainihin yaƙi din kafirai sun kashe shi wanda lokacin da aka zo gunne shi har aka rasa likafanin da wato zai iya isar mus'ab bin umair shine wanda wato maza sun haifi har aikawa zuwa ga madina shi ake cewa awwalu safirin fil islam wato farkon in ba ambasado a cikin musulunci wanda za a tura mutum ya je wani gari ya isar da sako na musulunci shi aka fara tura aka ce je ya zauna a madina a matsayin jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka je ya zauna kuma yana karantar da wadanda suka musulunta a garin madina to da aka zo yakin uhudun kuma ubangiji subhanahu wataala sai ya ɗauki ransa a yakin uhudun ya zama yana daga cikin wanda suka yi shahada da lokacin da aka zo dunne shi mayafi kwaya ɗaya ya makar da aka zo aka lullube shi sai zama na in an rufe kansa kafansa zai bayyana idan an rufe kansa kabinan in an rufe kafansa kuma kansa zai bayyana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wato a rufe kansa din kafansa kuma a sa wato ainihin iskir shine wato ainihin ganye saboda kai shi yafi bukatar rufewa akan kafafuwa saboda haka sai aka bunne shi a haka ne Abdurrahman bin Auf wata ran da ya azumi aka kawo masa abun karyawa dewa aka zo aka zube a gaban sai ga abinci kala kala sai fashe da kuka ce an kashe Hamza a yakin hudu wa huwa kairu bin ya fi ni alkhairi an kashe Mus'ab bin Umair a yakin hudu ya fi ni alkhairi amma ba a samu ya mallaki cikakken likafani ba mayafi kwaya ɗaya ne zane kwaya ɗaya idan an rufe kansa kafan sai bayyana idan an rufe kafansa kuma kansa wato ainihin ya bayyana sai fashe da kuka ya tashi bai yi buɗe bakin ba bai ci wannan abincin ba sai ce wallahi na ji tsoron a ce rabona ne na lahira aka tattaro aka kame a duniya da shi shi na daga cikin masu kuɗi wato ainihin sahabbai to shi musa abin wazar a wannan wurin aka kashe shi sannan irin su ana bin nazir wata suka nuna jarumta shi ma a wannan wajen aka kashe shi hadisi ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad anas bin malik yace anas bin nadir bai halarci yakin badar ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma sai ya dauki alwashi wani abu ya dame shi kwarai da gaske yace awwalu mashhadin shahidahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uyitu anhu yace farkon yaki da manzon sama yaje amma kuma a ce ni ban je ba wani abu sai dame ni saboda a lokacin ba a ce kowa da kowa ya fito yakin ba kawai an dauki mutane ne za a je a tare wasu fatafai kawai ba ta ba ba da shirin yaki a kaje ba to amma kuma yakin sai faru kuma aka ci galba a kansa da yawa daga sa ba sun yi nadama me yasa ba su samu suka je wannan yakin ba da daga cikin akwai anas bin nabil yace sai a za a yi irin wannan yakin a ce ban je ba sai ce da in arani Allahu mashhadan fima ba'du ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam la yarayanna Allahu ma asnau ita idan Allah ta'ala ya nuna min wani yaki tare da manzala ta kuma ubangiji ta ala sai ya ga abin da zai wato zai nuna jaruntansa a wannan wato ainihin yaƙi ne so da aka sai dai yaƙin tare da manzon Allah ta kuma yaƙin mu da aka je ana da yaƙi ana da yaƙi shikenan sai zo ya fuskanci Sa'd bin Mu'az sai ana zai ce masa ya aba amrin wa halliri aljanna ajidu huduna hudu yace ya aba amrin wallahi ina jin kanshin aljanna ta wajen dutsen hudu in ka kama yana kafin ka je dutsen udu akwai ƙarshen aljanna a wuri yake gaya wa wato ainihin sa'adu bin mu'ad nan daga nan kuwa wato ya tinkari wannan yakin ya je yana ta gwabza yaki yana ta gwabza yaki har aka kashe shi shahada da aka zo aka kawo gawansa aka kasa gane wane ne saboda tsakanin tsara da takobi da suka da mashi da harbi da kibiya an samu sama da wuri tamanin a jikinsa inda aka sauke shi da wuraren da aka sare shi sau da aka gawansa an kasa gane ma waye ne sai yar uwarsa ne a robert bintun zai ta zo ta duba yan yatsunta ta ce wannan yan yatsun ɗan uwana ne ta hanyar yatsunsa ta gane shi to kaga wayannan su ne wa minkum man qabana ba hutu daga cikin su akwai waɗanda wato ainihin suka cika wato alƙawarin su akan su ne wannan ayan ta sauka to da haka anan ubangiji ta'ala ina tinatar da muminai waɗanda suka yi alwashin yin yaƙi bayan badar tare da manzana ta sama cewa da sun yi burin yaƙin kuma sun yi burin su mutu to abin da ya faru a yaƙin hudu kar ya sa su rauni kar rauni ya zamana wato ba za su ji nishaɗi na wani yaƙi na gaba ba domin yaƙi dama al'adan ka wata ranka yi nasara wata ranka yi nasara a kanka kuma idan aka ji maka rauni ko kai shahada shi ma nasara ne sai Allah ta'ala ya ce wa ma Muhammadu وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين Ubangiji ta ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai kasance ba face manzo ne karsalar min qabli rusul wasu manzonin sun wuce kafin wato manzala ta kuma ba Allah bane manzo ne manzannin Allah ko mutane ne abu da ke samun mutane na kama. za a iya ji masa rauni a wajen yaƙi kuma zai yi wa a kashe shi a wurin yaƙin ma duk da hakan ba ta faru ba so da haka ana nuna mutane kar su kai manzo Allah ta a matsayin Allah yana nan a sa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ta'ala ya ce afa in ta yanzu idan ya rasu au kutila ko kuma aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum za ku juya a akan dugadugan ku bar addinin musulunci wa manyan yanqalib ala ne, duk wanda ya juya a akan dugadugan sai bar addinin musulunci falan ya zura Allah shai'a ba zai cutar da Allah da komai ba wa sayyidul Allahu shakirin da sannu Allah zai saka wa masu godiya wa Allah masu rike addini wannan ayan ta a lokacin da aka yada cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin aka yi ta yadawa aka yi ta yadawa to shi ne ubangiji ta ala a nan yake ce mana ai manzala ta ko an kashe shi ma a yakin hudun ai dama shi mutum ne kuma akwai annaba da aka kashe idan ma da suwa ya Allah ya dauke ransa ai shi mutum ne ubangiji subhanahu wa ta'ala zai iya ɗaukar ran wannan lokacin da aka samu wato matsala na yaki a yaƙin muhududi lokacin da yaki ya rinta bai bayan musulmi sun ci nasara na farko wancan da aka ajiye akan jabalin roma sun bar wannan wurin an zo an afka musulmi ta gaba da ta baya gaba daya to a lokacin shedan yayi ta yada cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa ala inna muhammadan al qutila haka yake bi yana ta fada ku saurara ku ji an kashe muhammad an kashe muhammad to abin da ya faru ko ba kashe shi akai ba akwai wani mutum ana ce masa ibnu qami'a shi ya zo a wata riwaya ya zo ya doki mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa ya tare shi a kansa wanda har ya fasa masa kai to da ya fasa maza sama kai sai ɗauka maza sama ya rasu ne cikinan sai dai sai ƙara ina cewa alaƙar ƙasarsu muhammadan ita ya kashe muhammadu ku saurara ku bi na kashe muhammadu na kashe muhammadu shaidan da ya ji wannan kawai sai dinga yaɗawa a wurin yaƙi ina cewa ai an kashe mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai shiga cikin zukatan mutane ne suka ɗauka haka a wata riwaya ya kashe Mus'ab bin Umair ne Mus'ab bin Umair kuma yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tamanin manzon Allah ya kashe to da aka sai ya kashe Muhammadu shikenan shedan sai ya dauka ya dinga yadawa cewa ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan aya sai ta sauka wanda take tabbatar da cewa manzon Allah zai iya mutuwa ko kuma a kashe shi amma kuma kashe shi din ko barin sa duniya ba zai zama sababi na wasu su bar addini su ce sun ajiye addini musulunci ba addinin Allah zai ci gaba ko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya wani daga cikin muhajirun ya wuce wani daga cikin ansarawa bayan wannan yakin ya faru shi ba an sare yana nan an buge shi yana birgima a cikin jininsa sai yake ce masa ya fulan a sha'arta anna muhammadan qad shin ka san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an kashe shi sai ba an sare yace in kana Muhammadun qad qutila wa qad ballaga fa qatilu adinikum idan ma an kashe manzala ta kuma ai ya isar da takonsa ya isar da manzoncin ku tashi ku kare wato ainihin addini to da haka don an kashe shi ba za a daina wato ainihin addini ba sai wannan ayar sai ta kuma sannan wani kuma ya ya samu wasu daga cikin sahabbai suna sauri don kowa da ya ji wannan labarin galibin mutane su ya yi sanyi sai suka zauna ma ba sa yakin kwata-kwata sai suna ta taɗi cewa ai an kashe manzo Allah ta wanda ya an kashe wannan annabi sallallahu alaihi wasallam hankali ya tashi to ne zai same sai ce me kuke yi ne sai suka ce ah baka ji labari an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce to idan an kashe shi sai mu tsaya yaki mu bar yakin ko mu fa na mutu alama ma ta alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku sake mu mutu akan abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu a kansa saboda haka sai aka je aka ci gaba da yaki maza kuma yana raye sai kama kiran sahabban sai na halumma ilayya ana rasulullah halumma ilayya ni ne manzon Allah ku zo wuri na ku zo wuri na aka ji sautin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin aka gani maza kuma bai rasu ba kuma kafirai ba su kashe shi ba sai suka dawo ne aka ci gaba da yaki a ƙarshe kuma aka ci ganza akan wato ainihin kafirai wannan ayan ta sauka a lokacin yakin Uhud amma lokacin da Allah ta kuma ya rasu ya bar duniya din kuma sai na abubakar ya karanta a sahabbai wannan aya to da lokacin da manzala ta ya rasu ya bar duniya da yawa daga cikin mutane sun ji mauti ko su yadda ba Allah ta ya rasu sai na umar ya zo ya tsaya da mutane a gaban a gaban masallaci yana cewa duk wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu zai wuyan wuyanka to da shi a fahimtanka magana ta kuma ba ya rasu ne ya je gana da ubangiji ta'ala ne a turin dina kamar yadda annabi Musa ya gana da Allah ta'ala a turin dina ba ya rasu ne to lokacin sai na Abubakar shi kuma baya nan yana can wani wuri yana da wani gida daban a gefe a gefe kabina yana wurin wancan matarsa to da aka je ji labarin nan sai taho dama kuma manyan sahabban su ne Abubakar da Umar kaga in ba Abubakar dole za a zo a nemi Umar ne a ji ne labari shi ke nan sai na Abubakar sai dawo idan ga mutane suna tare a masallaci bai cewa wa kowa komai ba sai tafi ɗakin aisha kamar yadda aisha take ba da labari sai ya zo ya buɗe ya samu maza kama an rufe shi da wani mayafi da ya buɗe wannan mayafin sai ya sumbanci fiskan mazala ta sa ya tabbatar da maza kama ya rasu sai ce masa ita hanyar wa maita kai mai tsarki ne ko kana rayu ko kabar duniya sai ce amma mutuwan da Allah ta'ala ya kaddara maka ka riga ka yi Allah bai kaddara maka mutuwa guda biyu ba kaga ya samu yakinin manzala kuma ya rasu shike nan bai dawo matsalaci, wato yana son ya sanar da sahabbai cewa ga abin da ya faru to a lokacin duk sun yanke sai na umar ina cewa sai na umar ya saurara ya saurara sai na umar ina ina ta magana a lokacin sai kawo muqaddima irin na mai kuduwa in alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu zuwa karshe daga nan kuma sai aka bar sai na umar sai aka zo aka yanke wato ainihin sai na abubakar da aka zo aka janyame shi sai na umar shi ma da yana sauraron abubakar yanzu babban malamin kenan ya tsaya yana musu kudu ba dama idan wani abu ya faru aka shiga rusu to ana koma zuwa ga malamai su malamai sun za su kwantar muku da hankali kuma su gaya muku gajiyar abin da ya faru saboda idan an kawo labari kowa ne yadda zai fahimce shi to idan mutum ya fi ka ilimi zai iya kinka fahimtar yadda labari yi saboda haka da kuma irin matakin da ya kamata ka ɗauka shi yasa suka nanya mai sai na Umar don ya fi su ilimi amma bai gane hakikanin yadda labarai na Umar don ya fi su ilimi bai gane hakikanin yadda labari ya ce ba to da ko bai gamsar da su ba Abubakar da ya zo kuma dole a mai an nanya mai sai na Abubakar shi zai gaya musu ya labarin yake kuma da shi mataki za a dauka to da aka sai ce ala man kana abudu Muhammadan fa inna Muhammadan kalmar wa man kana abudu Allah fa inna Allah hayyun la yamut to saurara ku ji duk wanda yake wa manzala ta sama to manzala ta ma ya rasu ya bar duniya wanda yake wa Allah kuma to Allah rayayye ne baya mutuwa ku duba abu guda biyu yayi farko ya ba da labarin tabbacin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma yi nasiha ya yi wa'azi cewa rasuwar manzon Allah ba sababi ne da zai sa ka bar addinin ka ba ko manzon yana raye ko baya raye dole ne kai addini domin Allah ne kake bautawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dikin nan sai kawo sai karanta wannan ayan ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum wa ma muhammadun illa rasulun qad qala min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qadabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin sai karanta wannan ayan da nake tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai rasuwa ne to idan ya rasu ko aka kashe shi za ku juya ba ku bar addinin ku ne duk wanda ya rike bar addinin musulunci da sababin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu wannan bai tutar da kowa ba kan bai tutar kuma Allah ta'ala zai saka wa'inda suka tsaya akan wannan addini to da sai na bakar ya karanta muku wannan aya sahabbai sai suka ji kaman a lokacin aya ta sauka kowa zai kama karanta ta kawai kowa zai na maimaita ta da sun haddace ta amma kuma ba ta zo musu ba sai ina umar sai ce wallahi sai na ji kama a lokacin da ba kuma sai na kasa mallakan kaina na kasa tsayawa sannan an kara sai na ji na durkuta a kan kafafuwa sai na ji na ba za su iya ɗauka na ba a lokacin da sai na abubakar ya karanta wannan aya to kaga wannan shine ilimi kenan sai sa sabai suka ce abubakar ya ci ilimi kamar yadda Allah cikin mali kana abubakar a adamana shi ya gano wannan ayin tunana sannan kuma ya kwantarwa da sahabbai wato hankali yasa abin da ke wajibi akan malamai shine idan wata fitina ta tashi ko wani abu ya faru shine su kwantarwa da mutane hankali ba su daga musu hankali ba su gaya musu abin da Allah ya ce abin da shari'a ta ce da kuma irin matakin da ya kamata a ɗauka amma ba su daga mutane hankali suna ta su wannan sai wani ya mutu da sababin wannan tsoron shi wannan wannan fitina ba ta kashe shi ba amma tsoro kuma tsoro kuma ya kashe shi to sai na abubakar shine ainihin ya ceto wato ainihin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa sai na Umar yake cewa walau da Abubakar da halakna ba don Abubakar ba bayan rufon manzon Allah da mun halaka to da ka sai Abubakar ya zama aikin sa ta yaya ne ne zai kwantar da sabai hankali ta ina zai kare musu imanin su kada su fita kada su a wannan masifar da taɓa imanin su masifar rasuwan manzon Allah ta sama ta yaya za ta yi bara ta taɓa imanin su ba ta yada zai su samu kwanci hankali aikin da ya dinga yake na sai da ya ce so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sai na mara yake ba don abubakar ba ai damun mun halaka to sai ubangiji ta ala ce wa ma kana li nafsi wa ka ayyin wa ma kana li nafsi وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين Ubangiji ta'ala ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah ba zai yiwu ga wata rai ba an tamu da tamutu illa bi iznillahi sai da izinin Allah kitabun mu'ajjala wato rubutu ne a sanya wa ajal abin da ana take nufi ko da ka yi kokari ka mutu da zai taɓa yiwa ka mutu ba sai idan ajalin ka yi wa ma kana bi nafsi ba zai taɓa yiwa gare ba an tamu da tamutu illa bi iznillahi sai da izinin Allah kuma ko da ka kotsa wa mutuwa duk yadda kake son ka mutu ko kai kokarin ka mutu ba za ka taɓa mutuwa ba sai idan ajalinka ya yi kwananka ya kare kitaban mu'ajjala abun rubutawa ne abun sanyawa ajali ajalin ka din tun lokacin kafin alori mabudu an rubuta kafin a haife ka kan a haife ka bayan an huta maka rai an rubuta a fayilin mala'iku cewa ga ranar da za ka mutu to da ka babu wata rana da za a ce wato ka mutu kuma kwanan bai kare ba wa man yuri thawaba duniya duk wanda yake nufin ladan duniya da ayyukansa nutihi minha za mu bashi wani abu na duniya ne wato duk mai neman sakamakon duniya da ibadan da yake yi ba Allah yake nufi ba to za mu dan ba shi wani abu na duniya gurgurda abin da aka kaddara masa amma ba da rabo a lahira wa man yurid thawab al akhirati wanda ko yake son sakamakon lahira da ayyukansa da yake na addini na ibada nutihi minha za mu bashi sakamakon lahira din wato shine aljanna da kuma abin da muka kaddara masa na ribonsa na duniya wa sanajin shakirin Allah ta'ala ce za mu saka wa masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala mu kamu musu lada akan ayyukan da suke wannan ayan tana karfafa matsorata da waɗanda suke wato ainihin tsoron shiga yaƙi sannan kuma da kwaɗaitarwa a wajen yaƙi ne sai sa ubangiji ta alaƙi wa ma kana da nafsin an ta mutu ila da cewa aka ba za ka mutu ba sai ajalin ka yayi to da babu karfafawa kamar wa ma kana li nafsin an tamuta illa minna ma'ana sai ma kai kokari ka mutu dai ba za ka mutu ba sai kwanan ka ya kare ko da ka kun a cikin mutuwa din ba za ka mutu ba sai kwanan ka ya kare kaga wannan karfafa ne cewa ka je ka shiga ka iyali kar ka ji tsoron mutuwa don in ka ka mutu to kwanan ka ne kare wannan kuma ko baka je yakin ba dole a daidai wannan lokacin za ka mutu wa kullu man mata bi ajalihi walau qutila dukkan wanda ya mutu ajalinsa ne ko da kashe shi aka saboda haka sababin ne yake zama daban daban wani sababinsa sababin mutuwansa yaji wani sababin mutuwansa zazzabi wani wani rashin lafiya wani hatsarin mota wani kuma haka kawai kai ka ga mu ta'addadatil asbab wal maut wahidun idza lan tamut bi sayfi mutta bi ghayri sababin mutuwa tana da yawa amma mutuwan ba ɗaya ne idan baka mutu ba da sababin yaki zaka mutu da sababin wato ainihin wani abun da ba saboda haka kutsawa a wurin yaƙi ba ya kawo mutuwa ba ya rage maka kwanakinka dagewa ta ƙi shiga shi kuma ba ya ƙara maka wato ainihin rayuwa. saboda haka mutuwa sai ta zo kanka mutu kadi bin waje mu abin nan babban misali ya kuka cikin mutuwai wato cikin yaƙi cikin mutuwa tun kafin musulunci da kuma bayan musulunci Saboda haka lokacin da yake kafin musulunci jarumi ne a wajen yaƙi kuma ya ji wa musulmi ciwo a yakin hudu kamar yadda muka ba da tarihi amma kuma da ya zo ya musulunta kuma haka ya zama komanda na yaƙi a zamanin sai na abubakar so da haka babu inda bai kutsawa tun a yaƙin mota a zamanin manzala sassalama hijira tana shekara ta tara aka je yaƙin mota tun a lokacin ya karɓi tuta bayan an kashe abin uh, jafar bin abi talib an kashe ainihin zaidu bin harisa an kashe hassan bin sabi a lokacin abdullahi bin rawaha afwan an kashe wa'annan masu rike tutan jaruman wanda manzon ya ce in an kashe wannan wanda ya karba a lokacin ana yakin manzala ta sama yana gaya wa sahabbai yadda yakin yake guda. an kashe wani wani ya ɗau tuta an kashe wani ya ɗau tuta to yanzu su uku gaba ɗayan su an kashe su sun yi shahada amma kowa yin an ce ga tuta ka rike sai ya ji tsoro ana tattauna wa ya kamata ya karbi wannan tutar in ya ce wani karba ya ce a kai ne za ka karba a kai dai ka karba san kari bin waje sai tafke tutan kawai maza kuma ya ce da kar a kazar raya ta sai su min yi fita bi daga cikin takuban Allah ya karbi wannan tutan shine kare bin waje yayi yakin yayi dabarin yadda aka dawo ya zai zama komanda a zamanin sayidina abubakar kuma duk yakin da aka je sai an yi nasara amma karshen sa kare bin waje akan gadonsa ya rasu a kan gadonsa jinya ya rasu ya kama kuka ya ce yanzu shi ne zai mutu a kan gadonsa yanzu a kan gadonsa zai rasu ka Allah kaddara masa kuma a kan gadon ya rasu ka ke na a sai kutsawa cikin yaƙi ko mutuwa ko haɗari ba zai ke kama mutuwa ba sai dai idan kwanan ka wato ainihin ya kare kwanan kare bin wani bai kare ba sai ya rasu akan wato ainihin wato shimfiɗansa saboda haka kullu nafsin dhaifatul maut wa nabluhum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turjun ko azai dan dani mutuwa amma ba ka san a ina za ka mutuwa Allah ta'ala ce za mu jarabe ku da sharri da Za mu jarabe ku da masifu da bala'i da damoyi da daban amma ba sai kawai mutuwa ba Za mu jarabe ku da abun nan covid 19 corona virus ku ta tsoro ku ta tsoro amma da Allah bai kaddara zai mutu da wannan ciwon ko ba zai mutu ba mutun ne ka ka mutu ba wai wani ma har yawar ke bai ji wani ciwo a jikinsa ba kuma yana da wannan ciwo wani har an kai shi inda ba a dakin da ba a shiga da takalmi al'ina murakkaza an kai shi wannan wurin domin wato ainihin a kula da shi ana ganin zai mutu in rikici ya zo kansa ya sake dawowa kuma ya liƙe din ya ci gaba da rayuwarsa ko da haka duk tsananin ciwo bai kawo mutuwa ba kuma rashin ciwo ko bai zai hana mai ba bai zai hana mutuwa jarrabawa na ubangiji ta hana ya jarrabe ka da masifa kuma ya jarrabe ka da ni'ima haka za ka dinga rayuwa in mutuwar ta zo kuma dole ka mutu ba za a jinkirta maka ko da na miki ne ba tabbas za ka tafi za ka bar wato ainihin duniya me ya kamata shi ne ka su ka tsaya ka yi addininka ka yi rayuwarka cikin kwanciyar hankali idan mutuwar ta zo ta zo ta ɗauke ka amma mutuwa ba a gudu mata aina ma ta kunu yudurikumul mawtu walau kuntum fi burudin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta ɗauke ku ko da ka haura sama ka shiga saman bini ka buya to mutuwan da za ta zo ta same ka babu inda za ka wato ainihin buya mata to da haka ba zai taɓa yiwa ka mutu ba sai ajalin ka yayi kuma idan ajalin ya zo baka isa ka buyawa wato ainihin mutuwa ba to da haka fitinu ba karewa za su yi ba ubangiji ta'ala ya ce mu koma zuwa gare shi wa man yuri tawaba duniya nuti minna kan cewa duk wanda yake addini don ya samu abin duniya Allah ta'ala ya ce za mu dan bashi abin da muka kaddara masa wato abin da Allah ya kaddara maka na rayuwa ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba za ka same shi sai sa za ka ga kafirai ai suna jin daɗi ai suna zama masu dukiya har su musulmi dukiya to wannan abin da Allah ya kaddara maka na rayuwa nan duniya ba wani abu ne Allah ta'ala zai baka shi amma wa maju wa man yurid thawab al-akhirah nutihi wanda kuma yake son ladan lahira to za a ba shi sakamakon dahiran kuma a daɗa masa da abin da aka kaddara masa na duniya ne wato shi kuma bin Allah subhanahu wa ta'ala baya hana jin daɗin rayuwar duniya kamar yadda idan ajalin ka ya zo dole ka mutu saboda an riga an kaddara maka ga lokacin da za ka mutu ba za ka ƙetare wannan ba kuma idan bai zo ba ba za ka mutu ba to haka arzikin ka idan baka cinye shi ba ba za ka mutu ba sai ka cinye arziki ka sai ka samu abin da za ka samu na duniya kafin ka mutu idan kuma Allah bai kaddara maka abun ba to ba za ka same shi ba to da ka iya abin da Allah ya kaddara maka jinkirinka wajen neman arziki ba zai hana ka samu abin da Allah ya kaddara maka ka wajen neman arziki ba zai sa ka wuce abin da ubangiji ta Allah ya kaddara maka na arziki ba to kaga haka suke tafiya da arziki da ajali tare suke tafiya saboda haka abin da ya zama wajibi a kanka shine ka bauta Allah subhanahu wataala kana mai nufin sakamako na lahira amma kar ka yi ibada don duniya kar ka je kana wani abu wanda zahirin sa aikin lahira ne amma kana yin ka don me domin ka samu abun duniya idan ka yaka kai asara kuma duniyan babu abun da zaka samu sai abun da Allah ya kaddara maka a cikin suratul shura ubangiji ta lafi man kana yuridu harfa al-akhirati nazillahu min harfi wa nazillahu fi harfi wa man kana yuridu ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب duk wanda yake son wato wani abu na lahira a cikin ayyukansa da yake yi lahira yake nema Allah ta'ala ce za mu ƙara masa lada na lahira idan kai ɗan kaɗan sai Allah ya yin ka lada idan ka cancanci ɗan falala ne kaɗan sai Allah ya yin ka falala da sababin lahira kai nufi da aikinka wanda ko duniya yake nufi da ayyukansa na lahira Allah ta'ala yake za mu ba shi abin duniyan gurgurun abin da aka kaddara masa amma kuma ya sani a lahira ba da rabo ba ka da rabo a lahira ko kaɗan to da haka mai bautan Allah ta'ala don ya samu abin duniya to ya sani zai samu abin da Allah ya kaddara masa ne duniya ba zai wuce ba sannan kuma a lahira kuma ba da rabo ko da misalar zarrafi wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul Isra yake man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا dukkan wanda yake nufin duniya da ayyukansa da yake yi a na lahira Allah ta'ala yake za mu gaggautar masa abin da muka ga daman mu ba shi a nan duniyan ga wanda muka ga daman wato ko ka bi duniyan ma Allah zai baka gurgurdun abin da ya kaddara maka kuma ga wanda ya ga daman ya bawa sai sa za ka wani yana wahalar duniyan yana wahala wajen neman duniyan ko ba ya samun ta to Allah bai kaddara masa ba wani kuma a hankali yake bi kuma sai kaga duniyan tana zuwa to Allah ya riga kaddara masa sai ya samu wannan to wannan duniyan kawai ya sa a gaba in Allah ya ga dama sai ba shi duniya gurgurdun abin da ya kaddara masa amma wanda kuma amma idan ya masa hakan kuma zai mayar ma zai sanya wutar jahannama ta zama ita ce makomar sai shige ta ta kona shi yana abun zargi abun nisantawa daga rahmar ubangiji ta ta'ala ko da haka wanda duniya kawai ya sa a gaba ko da ya samu duniya kawai sani kuma lahira wato azaba ne take kiran sa wutar jahannama zai je shige ta ana mai zargin sa ana cewa manzanni ba su zo maka bane baka bi Allah ba baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kona shi da wutar jahannama sai ubangiji ta lafi wa man arada al-akhirata wa ta'alaha sa'aha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wanda ko lahira yake nufi da ibadarsa da ayyukansa na addini ba mai ci da addini bane don Allah yake yi dukkan abin da yake na ajiye tsakaninsa da Allah ne kuma yana mumin yana mai imani da Allah ta'ala ubangiji subhanahu wata'ala ya ce irin waɗannan mutane wato aikin su abun gode wa imana za a ninninka musu sakamakon aikin su a sa su a cikin aljanna rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya kamu a cikin bayan sa nagari kuma Allah ya kamu a cikin masu yi don Allah sai Allah ta'ala ya ce وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين Ubangiji ta'ala ya ce wa ka'ayyin min nabiyin da yawa annabawa da yawa daga cikin annabawa da ma'ahu biyu na kasiru jama'a da yawa suka yaƙi tare da su fama wahanu amma ba su yi rauni ba sun jajirce sun zama jarumai a asabahum ba su yi rauni ba da sabbin abun da ya same su na rauni da kisa fi sabilillahi don yaƙi don ɗaukaka addinin Allah wa ma uku ba su yi rauni ba wa mastakanu ba su ɗauki kaskanci a wajen kafuran ba wallahi yuhibbu sabirin Allah yana son masu haku. wato anan ubangiji ta'ala yana tina wa sahabban manzala kuma cewa akwai annaba da aka yi a can baya kuma suka yi yaƙi tare da al'ummatansu amma sun samu matsaloli irin wanda kuma suka samu a yaƙin hudu amma nan bai sa sun yi rauni ba bai sa sun yi sakaci ba bai sa sun ɗau kaskanci da sababin wato ainihin wannan yaƙin ba saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yace sun tsaya ne sun jajirce kuma har suka yi nasara sai ta Allah ta'ala yace yana son wato ainihin masu haƙuri waɗanda suke kusawa cikin abuwa masu wahala haƙi na ƙara a wannan ayan tana da kira'a ne, kira'a ta farko wa ka ayyin min nabiyin da ma'ahuri biyu. da yawa daga cikin annabawa al'ummatai suka yi yaƙi tare da su amma wata kira'a wa ka ayyin min nabiyin da ma'ahuri biyu. da yawa daga cikin annabawa suka yi yaƙi aka kashe annabin kuma aka kashe wasu daga cikin al'umman da yaƙi da su amma duk da haka ba su yi rauni ba su waɗanda suka rage yin sun ci gaba da wato ainihin wato yaƙi sannan rubiyun yana da fassara guda biyu fassara ta farko shine jama'a masu yawa idan an ɗauki kalma rubiyun ma'akudun minar rabba minar ribba ribba shine al-jumu'ul kathira wato jama'a masu yawa da haka kenan da yawa daga cikin annabawa wato wasu jama'a suka yi yaƙi da su masu yawa suka samu matsala a wurin yaƙin amma nan bai sa sun yi rauni sun ki wani yaƙin daban ba sannan fasara ta biyu na rifiyun shine da yawa daga cikin annabawa fatala ma'ahu rifiyun mutanen Allah suka yi wato yaƙi tare da su su ne wato ainihin malamai da masu tsoron Allah daga cikin wato ainihin sahabbansu wannan kuma an ce nisbatu ne ila rab an danganta su zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar da Allah ta'ala ke fara an walakin kunu rabbanina ku kasance mutanen Allah ku kasance wato ainihin masu bin ubangiji subhanahu wa ta'ala to anan ubangiji ta'ala ya ba da labarin cewa wa'annan bayin Allah da suka yaki tare da wannan annabi sun samu matsala amma duk da haka ba su yi rauni ba sun ci gaba da yaki ko kuma kar ku yi rauni ku zama daga cikin masu haƙuri ku zauna da cikin masu haƙuri to kuma Allah ta'ala ya jarrabi sahabban da suka dawo daga yakin hudu suka yi rauni suka samu matsaloli a yakin hudu ga gashi an kashe mutum saba'in kaga wannan ma zai sanya maka jiki sannan kuma an samu masu rauni an dawo da su Madina amma ana dawowa Madina kuma aka fi a tafiya min Umrah wal kafirai sun juyo za su zo su yaƙi wato ainihin musulmi to bangiji ta ala ba da umarnin kar su zauna a madina su miƙa hanyar badar za a je a sake wani yakin daban sunan yakin gazo su badar a suhura babba karamin yakin badar haka aka ce da rauni nasu da komai su fita su je kuma su tinkari kafaya ba ka ake nan matsayin da suka samu a yakin hudu kar ya sa su yi rauni sai sa ubangiji ta ala yake ce wala tahinu fi ibtila'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min allahi ma la yashurun Allah ta'ala ya gaya wato masu yaƙi wanda suka ji yaƙin hudu ya ce kar ku yi rauni wajen neman mutane ku duk ku nemi su a take gwamza yaƙin da ya haka idan ku kun jira daɗi a yaƙin hudu ɗin ai kuma kun jira daɗi akwai raunin da aka mutu ko kuma kuna tsammani akwai abin da kuke tsammani wajen ubangiji ta'ala shine nasara daga wurin Allah da kuma kyakkyawan sakamako wanda su kuma ba sa tsammani wato ainihin wannan abu ko da haka ku je ku neme su kuma haka nan suka tafi hamra al'asad din suka nemi kafirin amma kafirin suka kori ta suka gudu suka dawo tare da wato lada mai yawa da falala daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala to da aka kenan hakuri da jajiri cewa shi yake sa a samu nasara da sun yi rauni sun ce ba za su je ba sai kafirin su dawo sai su kurmushe su a madina amma da suka fito aka ce aka tsori ta su aka ce muhammadu ya taho da runduna na yaki ba za ku iya ba shi kenan sai suka kori ta sai allah ta'ala ba su galba an cin wannan to dama mutum yana samun nasara a cikin al'amuransa zai zo mai haƙuri ne za a tasirin nan sahaba aw udrika al-muna wa man qada fil a'mali illa li qabil wato ina abu mai wahala zan mai da shi mai sauki hafina da na. buri baya samuwa ga mutumin da bai da haƙuri sai mai haƙuri shi yake samun wato ainihin buri haka nan da haƙuri ne ake samun shugabanci a cikin addini sai ka jajirce ka zo mai haƙuri akan dukkan matsaloli to anan kake samun wato ainihin shugaban kamar yadda ubangiji ta ala ce wajen anna minhum a'immatan na bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun mun sanya wasu daga cikin malamin ahlul kitabi malamin banu isra'ila sun zama shugabanni saboda suna ko sun zama shugabanni da umurni na ubangiji subhanahu ta'ala suna shiryar da mutane da umurnin Allah saboda hakurin da suke da shi da kuma yakin da suke da shi ga ayoyin ubangiji subhanahu ta'ala. Yasa sa shekul ta miya ce, ya ce bisabri wani ya kini suna da imamu fiti wato da haƙuri da kini ake samun shugabanci a ji da zama kana da yaƙini akan hukunce-hukuncen shari'a kana da yaƙini akan aƙidanka da tauhidinka kana da yaƙini akan ayoyin ubangiji subhanahu wataala ba a cikin shakka kake tafiya a wajen sanin Allah da sanin addini ba sannan kuma kana da haƙuri da jajircewa a wajen kira zuwa ga addinin Allah to sai ka samu shugabanci wato ainihin a cikin addini saboda haka waɗannan bayan Allah sun jajirce ne suka samu nasara akan kafurai to haka nan sahabban manzala kuma kuma sun ɗauki wannan wa'azi sun jajirce sun ci gaba da yaƙi kuma suka ci gaba akan wato ainihin kafiran wa ma ba uku ba su yi rauni ba wajen wato ainihin kin zuwa jihadi wa mastakanu kuma ba su ɗaukar ƙanki suka ɗauki kansu wasu rijiyu ne ko ba su ba kawai ba ne a wajen kafure ba suna nan sun rike izzansu su su masu izza ne wallahu ya kifo sabirin ubangiji ta'ala yana son wato ainihin masu hakuri sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana qawluhum zancin su bai kasance ba illa an qalu fate sun ce rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana dunubana dunubanmu wa israfana da kuma sakacinmu da muka yi fi amrina a cikin al'amarinmu wa sabbit aqdamana ka tabbatar da dugaduganmu wansurna alal qawmin kafiri ka taimaka mana akan mutane wa inda suke kafirai wato bayan hakurinka bayan jaruntaka ba kuma dole sai ka hada da addu'a idan mutum bai hada da addu'a ba kuma yayi shirme sai sa anan da suka jajirce kuma suka yi hakuri sai suke ta addu'a suna ya Allah ka gafarta mana zunubanmu saboda zunubin ka zai iya jawo maka matsaloli da yawa na rayuwa zai iya hana ka samun nasara a cikin al'amuran da ka sa a gaba sai suka roki Allah ta'ala ya yafe musu zunuban sannan ya yafe musu sakacin da suka yi shine israf ne sun yi sakaci a wajen riko da addinin to a yafe musu wannan sakacin sannan Allah ta'ala ya tabbatar da dugadugansu a wajen yaki abin da zai sa Allah ya tabbatar da dugadugansu a wajen yaki shine riko da addini in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum Allah ya in kun taimaki addinin Allah zai taimake ku ya tabbatar da dugaduganku a wajen yaki sai kuma suka ce wansurna alal qawmil kafirin ya Allah ka taimaka mana akan mutane kafirai mu ci galba akan su a cikin dukkan abubuwan da wato muke cikin dukkan inda muke zuwa yaki mu ci galba to nan ubangiji ta'ala wato ya ce addu'o'i suke yi domin su samu nasara kenan bayan ka tashi kuma sai ka fara da addu'a Ba sannan Allah ta'ala kuma sai an samu ka addu'an tasu sai ya ce ta fa'atahumullahu thawaba duniya sai ubangiji ta'ala ya ba su wato ainihin sakamako na duniya a nan duniya din Allah ta'ala ya raya su rayuwa wanda take ta jin daɗi kuma ya ba su nasara akan abokanin gaban sannan wa husna thawabil akhirah da kyakkyawan sakamakon lahira ita ce aljanna da nima da ke cikinta wallahu yuhibbul mu'minin Allah yana son masu kyautata imanin su da ayyukan su da kuma niyyar su so da haka da suka da suka dage suka yi hakuri suka roki Allah ta'ala ya tabbatar da su Allah ya ce to na an samu ku addu'a a nan duniya za ku ci galba ku ci nasara akan abokanin gaban ku sannan a lahira kuma akwai aljanna da ni'imomin da ke cikin sai ita ce sakamako sai Allah ta'ala ya يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أدباركم يردوكم على فتنقلبوا خاسرين الله مولاهم وهو خير الناصرين وبنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تكون إيمان إن تطيعوا الذين كفروا idan kun biye wa kafurai kuna bin su kuna musu da'a yaruddukum ala aqabikum za su mai da ku akan duka dukan ku su dauke ku daga addini za su fita ku daga musulunci fa kan kalibun kafirin sai ku juya kuna masu asara ana ana yi wa musulmi gargadi kar su kafurai a matsayin abokai. idan ka ɗauki kafuri shine amininka shine abokin shawaranka ko kana tsoronsa to zai ɗauke ka daga kan addini sawa'un kafuri ne na zahiri ko kafuri na batini shine munafiki wanda addini dama a zahiri yake amma a hakika shi ba musulmi bane to idan kuka yi wannan to za ku kasance daga cikin tabaku za ku koma a cikin za ku bar addini ko kwata kwata babu tabi wanda ya wuce mutum ya bar musulunci bayan da mu'mini ya sa ubangiji ta lafi wa man sanyin ghayra islami dinan yin yuqbala minhu min wabuwa bil akhirati min al-kafirin duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba yace zai bauta Allah ta'ala da wannan addini ubangiji ta lafi ba za a karba ba kuma ranar lahira na cikin tabaku menene tabewa shine kai asaran gidanka na aljanna zuwa jahannama za ka to idan ka biye wa kafirai za ka bar addininka ka koma addinin su sai ka je lahira ka zanka a cikin wutar jahannam wannan kamar yadda ubangiji ta ala yake faɗa cikin suratul ya yace wadda kathirun min ahlil kitabi na kun min ba ba'di imanikum kuffaran hakadan min indi anfusikum min ba'di ma tabayyana lahum da haq da yawa daga cikin kafirai wato ahlul kitabi hudu da nasara sun yi burin ina ma da su sa ku yi rinta ku bar addinin ku na musulunci ba mu kasance mu ya zama ku ba mu ne ba ne sun so haka kuma sun yi haka ne don hasada kawai gaskiya ta riga ta bayyana musu cewa musulunci shine addini amma burinsu su shine su kauda ku daga kan addini shi yasa idan masifa ta faru bai kamata ana biyewa kafirai ba in dai shawarin su zalla za a bi akan addinin ku na musulunci wallahi sai sun hana bin addini gabata. saboda ka dole ne ku dawo akan ilimin da Allah ya ba ku na shari'a na addinin musulunci ku yi wa kan hukunci amma ba shawarin kafai za ku dinga ba domin abin da suke bukata ne kwata-kwata addini ya zama babu shi idan ya zama ba a addini su dariya suke hakan daɗi yake musu ko ba za ka so su ba ba zai gaba su zama abokanai shawara ka cewa za ka yi musu da'a ubangiji ta lafiya idan kun yi musu da'a to za ku kauda ku daga kan addinin ku gaba ɗaya kuma Allah ta'ala ya riga ya ce walan tarba an ka yahudu walan nasara hatta tarkabi abin nasara yahudu da nasara ba za ku taɓa yarda da kai ba sai ka bi addini wani abu za su ba ka wani shawara za su ba ka su kai maki ne a wurin su addini da kake nan ba ta so suna gaba da kai da sababin kana bin Allah kana bin manzon Allah ka to sun ya zuba ka da shawara akan abin da ya shafi rayuwarka ta addini sai dai su dauke ka daga addini ya zama kana bin ne kana bin wani addini daban amma ba addinin musulunci ba ko da ko a ne kana ikirarin musulunci sai Allah ta'ala ce bari lahu maulakum Allah shine mai jikin ta al'amura wa huwa khairun nasirin kuma ubangiji ta'ala shine fiyayyen mai taimako to tunda Allah shine mai jikin ta mu'minai shine yake taimaka musu to su mai da al'amarin su zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala su koma zuwa ga addinin su a duk halin da suke kuma kada su biya wa kafirai kafirai za su fidda su daga wato ainihin addini musulunci ba wanda zai taimake ka in ba Allah subhanahu wa ta'ala idan ka sake Allah ka rike wani kace zai taimake ka bai zai iya ba Allah ta'ala shine mai taimako shine mai jibintan mu'minai shine kuma mai taimakon shi yasa lokacin da aka gama yakin Uhud ne Abu Sufyan yazo yana yi wa wato musulmi tariya yana cewa irin hubal wato a matsayin wato hubal ne ya ba su ne ya ba su nasara kuma yana cewa lanar uzza wa la uzza lakum muna da gunkin uzza ko kuma ba ku da shi kenan uzza ne ta ba su ne gunkin uzza ne ya ba su nasara sai maza su ma ce ku amsa masa sai bai suka ce me za su ce sai maza su ma ce ku ce masa ku ce masa Allahu maulana wala maula lakum Allah shi ne mai jibintan al'amuranmu al'amuranmu ko kuma ba mai jibintan al'amuranmu ko da ka duk wanda ya ka ya saki Allah ya kama iska ne kawai yasa ubangiji ta ce bari ku, maulakum wa huwa khairun nasirin Allah shi ne majibincin al'amuran ku ku dogara da shi kuma shi ne fiye mai taimako ba wanda zai taimake ka in ba ubangiji su ba hana wata ala duk abin da zai ce zai maka idan Allah bai taimake ka ba wallahi bai zai iya maka sau da aka mu koma zuwa ga Allah su ba hana wata ala mu nemi taimakon Allah Allah shi ne mai jibinta al'amuran sai ubangiji ta ala ya ce sanulki fi kulubin lalina kafafu سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ubangiji ta ala ce ka nulki fi qulubil ladina kafaru ar-ruba za mu jefa ar-ruba razani fi qulubil ladina a azuka kamar da suka kafu idan kun yi hakuri kuka riƙe addini kuka dogara ga Allah to sai Allah ya jefa wa kafirai tsoron ku shike nan sai ku diga ga akan me ta Allah zai jefa musu tsoron bima ashraku billah saboda shirkan da suke wa Allah subhanahu wa ta'ala ma lam yunzil bihi sultana da abin da bai saukar da hujja a kansa duk wanda yake wa Allah shirka ai bai da dalili bai da hujja wa ma'awahu munnar makoman su wutar jahannama ne wa bi'sa maqawal zalimin hirda makoman wato mazaunin azalimai ita ce wutar jahannama su ne kafirai da munafukai da masu sabon Allah da suka zalunci kawunan a nan ubangiji ta ala yana yawan mune albishir idan suka rike Allah suka yi da Allah shine mai jibinta al'amuransu to Allah ta'ala ku ya zo alƙawarin sai ya jefa wa kafirin tsoro a nan duniya menene sababin tsoron shi ne shirka menene zai cire wa mu'mini tsoro shine imani su da Allah subhanahu wata? Ƙarfin imani ka zai cire maka tsoro shirkan ka zai sa maka tsoron abokin gaban to da haka idan mu'mini suka rike imanin wallahi kafirai ba za su nawa barazana a gare su saboda sun riga sun yi wa Allah shirka Allah ta'ala bai ce a masa shirka ba so da haka da zaran ko abokin gaban ka ya tsori ka da kai cikin nan sai ka tigal sai sai sai ka tigal ba to ubangiji ta ala ya ce bayan ya jefa musu tsoro a duniya sannan kuma makomarsu wutar jahannama ne kirda mazaunin azzalumai kafure wutar jahannama kenan kafuran nan na fi duniya wa na fi akhirah a nan duniya abun jefa wa tsoro a tsorace suke a lahira kuma wato ainihin abun azabtarwa ne kenan idan kaga kafiri ba tsoron musulmi ko sakacin daga wajen musulmi wanda suka nuna suna tsoron kafirin ko sun ɗauki kafirin wani abu ya sa har suka ji cewa za suna da wani sulɗa a kansu suna da wata falala a kansu suna da ainihin izza a kansu sai zama da kenan musulmi suna tsoron kafirai ya sa kafirin suka zama wato ainihin abin tsoro amma in ba haka musulmi su ne suka tabbata su ne zama na zai tabbata a ji tsoronsu kuma Allah ta'ala ya ce sun yi shirka ba tare da wani hujja ba to dama shirka ba a yin ta da hujja wannan shi mana daga cikin sifa lazima duk inda kaga shirka to ma anzalallahu bihi min sultan Allah bai saukar da hujja a kansa ke sa ya ce kun inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ismu wal baghy bi ghayri al-haqq وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله حرمت الفاشان da دباتني kuma ya haramta. wato a ƙirƙiri ƙarya a danganta masa ya haramta shirka a masa shirka da abin da bai saukar da hujja a kansa ba to dukkanin shirka dama babu dalili a kansa kuma ubangiji ta'ala ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan ratsanin da yake kanulki fi qulubil ladina kafaru za mu je ba tsoro na musulmi tsoron manzala ta sama da tsoron sahabbansa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah kuma ya ce huditu khamsan lam yutahunna ahadun min al-anbiya'i qabli an bani abubuwa guda biyar wanda ba a bawa wani daga cikin annabawa shi ba daga ciki sai ce nusirtu bi ru'bi ta shahr wato an ce taimaka mini da razani tafiyan wata guda idan tsakanina da abokin gabana bai wuce wata guda ba wato bai wuce tafiyan wata ne wato kafuri zai tsori ta da shi yasa maza kuma ya dinga cin galba akan abokanin gabansa tun da aka yakin hudu ba inda aka samu matsala duk inda aka je yaƙi kalmace su ake ana cin galba a kansu da Allah ya jarrabe su da tsoron musulmi kamar yadda ubangiji ta ala ya ɗauki alƙawari wa musulmi kuma ya cika musu ubangiji ta ala ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. to akwai masu bukata a doya Allah ya biya musu bukatun suna kai gaba daya kuma Allah ya biya musu bukatun suna kai Allah ya dauke musu bukatun kawai Allah ya kara mana imani da kawai اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقرب عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من عليك ولا يذل من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من شرك ما تقول به بين ما نصيب من علينا مصاعب الدنيا ونسينا اللهم بأسمائنا وأفكارنا وقواتنا عدد ما أعطيتنا وجعل الوالدين وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حمدنا ولا مكر حمدنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم برحمتك عمنا واغفر شر ما أهمنا اللهم برحمتك عمنا واغفر شر ما وعلى الإيمان الحاكم والكتاب والسنة توفنا يغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.